amfani sarauniya da kuma niya. A can kuma sun kasar Ghana kuma za a iya kama mu ta Alfa Radio. Za kuma iya jin mata yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com masu gabatarwa. Zara Aminu Fage. Tare da ni. saba a duk ranar Juma'a shirin yau da gobe kan tabo abubuwa daban-daban kamar su al'adu, nishaɗi da ke sauran. Amma albarkacin watan Ramadan za mu karkata shirye-shiryen mu musamman ma ranar Juma'a zuwa abubuwan da suka shafi watan Ramadan. A yau 24 ga watan Afrilu na shekarar 2020 za mu yi magana ne a kan yayin wannan annobar ta cutar coronavirus. Shin menene sallar tarawih? sallar tarawi ta ke keɓanta da wannan wata na ramadan haka ake ce mata tarawi wato kalma ce ta larabci jam'i na tarwiha wato sallah da ake yi ake hutawa tsakanin raka'o'inta za mu kawo ci gaban tarihin marigalisa abubakar ta kawa kabewa amma insha allahu sai bayan watan ramadan za mu kawo karshen wannan hirar a cikin shirin namu na yau mun gayyato malamin da zai yi mana karin haske akan sallar tarawih kamar yadda kuka ji a wannan kusuran muna kuma tafi da kaɗan daga cikin tambayoyinku na facebook jama'a sai ku gyara zama ku janyo akwatin rediyon ku kusa don sauraron shirin yau da gobe. fara da amsoshin tambayar da muke muku a shafinmu na abota wato Facebook. Inda muka fara da tambayar ku wace irin tambaya ce da ku ga malamai akan sannan tarawi a wannan yanayi na annobar cutar coronavirus. Ga kuma yadda kuka amsa tare ne da Malam Ahmed Gombe, malami ne kuma mazauni a nan Amurka. Malam barka da shigowa zauren nama a yau. Tambayar mu ta farko ita ce tambayar Malam Abdullahi Tuwa, inda ya ce, Yau da gobe, tambaya ta ga Malam ita ce, Wace irin asara musulmi zai yi idan bai yi sallan tarawi ba a cikin jam'i kamar yadda aka saba yi? To Malam Abdullahi daga Funtuwa. musulmi babu wata hasarar da zai yi don bai yi sallan tarawihi a cikin jam'i ba kamar yadda aka saba shekarun baya allah subhanahu wa ta'ala saboda rahama shi ya tabbata cikin hadisi daga manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wata ibada da ka saba kake yi sai wani uzuri ya gitta ina kawo shi alama anil hadis idan wani uzuri na rashin lafiya ko tafiya ko yanayi irin wannan da muke ciki ya hana ka aiwatar da wannan ibada Allah zai baka lada kaman ka yi shi saboda haka in kai ka a gida ka kyautata niyya Allah zai baka lada kaman ka yi shi a cikin jam'i jiya shi ne jawabin da babban limamin makka ya yi a shak sudais bayan an gama sallan isha kafin a fara sallan asham da yake ba mutane hakuri masu zuwa umra da makamantansu cewa su kyautata niyya Allah zai ba su lada kamar sun yi saboda wannan annoba da muke ciki insha Allah. To Amina, garba na hali kamba kebbi cewa ya yi tambayarsa ga malam ita ce, ko ya halatta ko kuma ya wajaba a daina sallar tarawi da wa'azin tafsiri don tsoron kamuwa da cutar coronavirus. Malam garba daga kamba jihar kebbi a ya halatta mutum ya zauna a gida ko kuma jama'a su zauna a gida don tsoron kamuwa da wannan cuta a bar tarurrukan tafsiri ko kuma sallan tarawihi kamar yadda aka saba hakan kuma ba yana nufin rashin imani bane ko kuma rashin tawakkali abinda muke so mu gane wannan cutar sabuwar cuta ce wacce ta gagari duniya manya-manyan malamai na duniya a duk kasashen da ka sanya na musulmai da waɗanda ba na musulmai ba kuma kowace irin ƙungiya kake a najeriya dukkanin malamai sun yadda cewa ko mafi yawan malamai sun yadda cewa ya halatta a zauna a gida don kauce wannan al'amari mu koma ga Allah mu addu'a mu nemi Allah ya yi mana wannan abun mu haƙuri abu ne mara daɗi a zaunar da mutane a gida cikin ramadan babu sallan asham amma mu haƙuri mu haƙuri mu biyayya ga malamai da kuma masana harkar lafiya. To malam sai kuma tambayar Muhammad Ali Madu ya ce Assalamu alaikum VOA don Allah ni tambaya ta ita ce mutum zai iya yin sallar tarawi da iyalansa kuma kamar raka'a nawa ya kamata ya yi a wannan lokaci na annoba. Uh, Malam Muhammad Ali Madu kamar da ka tambaya kwarai ya halatta mutum ya yi sallan tarawihi tare da iyalan shi a gida sallan na nafila ne ko sallan farilla in akwai dalilin yin haka wannan ya halatta. sannan kuma cewar raka'a nawa ya kamata mutum ya yi zance mafi inganci babu wani adadi ƙayyadajje game da sallan asham ya halatta kai raka'a goma sha ɗaya ko goma sha uku ko ashirin da ɗaya ko ashirin da uku ko ƙasa da haka duk yadda kai babban abin da ake bukata a kyautata niyya wannan shine dan sallah ce ta nafila ba daidai take ba da sallan azahar ko magariba ko isha ko waɗansu nafiloli da suka zo kamar karara ga iya adadin da ake so a yi saboda haka duk adadin da kai yayi in kai kaɗan in kai da yawa babban abin da ake bukata a yi shi don Allah insha Allahu za a dace kuma Allah ya amsa mana gaba daya. Shamsuddin Ibrahim Gusau daga jihar Zamfara ya ce salam shirin yau da gobe tambaya ta a nan ita ce sallar tarawih yinta a cikin jam'i ko kuma mutum ya yi shi kadai duka ladansu ɗaya ne. a Malam Shamsuddin Ibrahim daga Gusau, jihar Zamfara. Dangane da abin da shafi sallan tarawihi cewa yin ta cikin jam'i da yin ta mutum shi kaɗai wanne fi falala, wannan a zance ne da malamai suka tattauna. Zance mafi inganci a wajen mafi yawa daga cikin malaman Hanaf da malaman Shafi'iya da malaman Hanabila da wasu daga cikin malaman Malikiya. shine yin ta a cikin jam'i ya fi falala akan mutum ya yi ta a gida shi kaɗai musamman ga namiji. ba mace ba amma a wannan yanayi da muke ciki idan ka kyautata niyya kai ta a gida kai kadai insha Allahu Allah zai baka lada kamar ka yi ta a cikin jam'i domin ba ka je jam'in ba ne saboda ba a yi saboda wani dalili da ya zo wanda ya fi karfin dan adam wanda ya fi karfin ikonka saboda haka ka kyautata niyya ka yi ta a gida insha Allahu za ka samu lada kamar ka yi a cikin jam'i. To daga ƙarshe sai tambayar Ismail Sani ta Sharbawa ya ce salam yau da gobe. Tambaya ta ga malamai a nan ita ce, shin ina makomar wanda ya yi azumi bai yi sallar tarawi ba? A Malam Ismail Sani daga tashar Bawa. To abinda nake so ka gane shine game da sallar tarawihi ba da alaka da azumi. abinda nake nufi da bata da alaka bai daga cikin sharaɗin karɓuwan azumin ramadan cewa sai ka yi sallan asham cewa in bai kai sallan asham ba azumin ka bai yi ba ba su da alaka abubuwa ne guda biyu ana sallan tarawihi ne a cikin watan ramadan saboda falalan watan wata ne na ibada sallan tarawihi karatun qur'ani zikiri istighfari halala salati annabi duka ayyukan alkhairi sadaka da makamantansu amma ba sharaɗi ba ne cewa wanda ya sallan tarawihi azumin shi ya yi wanda kuma bai sallan ashan ba azumin shi ba ba abubuwa ne guda biyu wanda ba su da alaka da juna ina fata ka gane azumin ka yi ko da ba kai sallan ashan ba abin da zai bata ma azumin shi ne zama kana azumin ba ka sallan farilla amma ba sallan ashan ba ina fata ka fahimta saboda haka ka dai daure ka sallaci sallan asham din domin falalan da ke cikin shi dan manzon Allah ya fada alaihi salatu wassalam cewa duk wanda ya sallaci sallan asham ko kuma sallan tarawihi ko kuma kiyama ramadan yana mai imani da kuma neman lada a wajen allah subhanahu wa ta'ala to allah zai bashi allah zai gafarta masa zunuban shi waɗanda suka gabata to irin wannan falala kar ka bar shi ya kubuce maka lalle ka yaƙi zuciyanka ka yaƙi shaidan ka sallaci wannan sallah amma ko da ba kai ba azumin ka yayi amma ka daure yin yafi allah ta'ala ya karba mana To malam mun gode kwarai da gaske da wayannan amsoshin. Masu sauraro tambayoyin da lokaci ba mu damar mu tambayi malam kenan sai kuma wani mako akan wani maudu'in insha Allah. madalla yanzu kuma bari mu je ga dr bashir aliyu umar limamin masallacin alfurkan a kano domin jin karin bayani akan sallar tarawi أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد ‘Yan uwa masu sauraro jama'a Allah a yi mana albarkar wannan wata ramadan maraba da shigowar mu wannan wata mai albarka maganin mu akan sallar tarawih ne sallar tarawi ta keɓanta da wannan wata na ramadan haka ake ce mata tarawi wato kalma ce ta larabci jam'i na tarwiha wato sallah da ake yi ake hutawa tsakanin raka'o'inta an faɗi an sanya mata ne saboda wannan suna saboda yadda ake a cikin tarihin musulunci a kasance ana yin ta an aka yi raka'a biyu ko hudu sai a dan huta sannan a sake yin waɗansu to shi yasa ake ce mata tarawi wato mai sallah mai hat amma asalin sunanta qiyamu ramadan kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ambace ta da wannan suna a cikin hadisai masu inganci ita wannan sallah ta keɓanta da watan ramadan kamar yadda azumi ya keɓanta da watan Ramadan. Kuma dalilin keɓantota da watan Ramadan shine faɗin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin hadisi ingantacce wanda Bukhari da Muslim suka ruweto daga hadisin Abi Huraira radiyallahu anhu cewa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce man qama ramadana imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi wa man sama ramadana imanan wa ihtisaba غفر له ما تقدم min ذنبه ya ce man sama ramadana imanin wahtisaba wanda ya azumci watan ramadan yana mai imani yana mai neman lada to Allah za a gafarta masa abin da ya gabata na zunubansa kuma wanda ya yi tsayuwa wato tsayuwar sallah a cikin dare a cikin watan ramadan yana mai imani yana da mai neman lada za a gafarta masa abin da ya gabata na zunubansa to a kan haka ne an ambaton yamu ramadan ya zo kuma wannan sallah take banta da wannan wata mai albarka ita wannan sallah tana daga cikin jinsin nafilfili nafila ce wadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi ta kuma ya bayyana falalatta. kuma jinsinta jinsin sallar dare ce ita kuma sallar dare ita ce kadai sallar nafilar da Allah maɗaukakin sarki ya ambace ta a cikin alkur'ani ya ce ya ayyuhal muzammil ƙumin laila illa qalila ya kai wanda ka lulluɓa ka yi tsayuwar dare sai kaɗan daga cikin daren kuma Allah maɗaukakin sarki ya ambata a cikin suratul isra ya ce wa minan laili fatahajjad bihi nafilatan lak kuma da cikin dare ka yi tahajjudi wato shine in kai bacci ka tashi ka yi sallah wannan ƙari ne a gare ka ita wannan ibadar sallar dare wato ibada ce wadda al'ada ce ta salihai kamar yadda ya zo a hadisar annabi sallallahu alaihi wasallam cewa ita sallar dare wato a mai kaiwa ce zuwa ga yardar Allah kuma al'adar salihai ne a gabaninku wato mutanen kirki abin da suka sa abin da wato hata a cikin al'ummomin da suka gabata al'adar su ne su wannan sallah su sallar dare to ita kiyamun ramadan ta ke banta da wannan saboda a cikin wata ramadan wata ne wanda yake na kusantar Allah jalla wa'ala kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana yin bishara yana yi mutane bishara da wannan watan yana cewa watan ramadan ya zo muku a wata wanda ake buɗe ƙofofin aljanna ake ƙulla ƙofofin wuta ake ɗaure kangararrun shaidanu to a wannan buɗe ƙofofin aljanna shine buɗe ƙofofin ayyukan alkhairi wanda daga cikin babba daga cikin ayyukan alkhairin bayan azumin watan wanda yake shi farilla ne shine ita ce wannan sallah ta qiyamu ramadan falalata ta zo a cikin wannan hadisin da muka ambata na abu huraira cewa allah yana yafe abin da ya gabata na zunuban bawa mutum yana samun yafiyar zunubansa yayin da ya yi wannan ibada a cikin dararen watan ramadan yadda ake yin ta kuwa annabi sallallahu alaihi wasallam ya sunnata ya nuna yadda ake yi domin bayan ya faɗa ya ce duk wanda ya kiyamu ramadan ga ladansa to sai shi akan kansa ya ƙiyamu ramadan din ya kasance yana sallah cikin dare kamar yadda yake al'adarsa a cikin ramadan da ma kuma ba a cikin ramadan ba amma ya keɓanci watan ramadan da yin wannan sallah kamar yadda kuma ya keɓanci goman karshe na watan ramadan da yin sallar da ita yin sallar dare din annabi sallallahu alaihi wasallam an tambaye shi a ake yin sallar dare yace salatu laili matna matna fa idha khafa ahadukum al-fajr falyutir bi raka'a tutir lahu ma qad salla sallar dare raka'a biyu ce idan ya ji tsoron wato hudowa alfijir to sai ya yi raka'a ɗaya sai ta zamanto masa wuturi da sallolin da ya aikata saboda haka mutum zai iya yin yadda duk ya sawaka ko raka'a biyu a ko raka'a biyu ko raka'a hudu ko shida ko bakwai a ko takwas ila yadda dai ya sauka gare shi amma abin da ya fi soyuwa shine ya yi ta raka'a takwas kuma ya yi shafa'i da wuturi raka'a uku wato raka'a goma sha ɗaya domin kamar yadda aisha radiyallahu anha ta ce maza Allah sallallahu alaihi wasallam bai kara ba bai rage ba a cikin watan ramadan da a waninsa wato da raka'a a kan raka'a goma sha ɗaya wajen sallar dare to wannan ya nuna shine falala domin shine annabi sallallahu alaihi wasallam ya dawwama akai to sai dai mutane daban-daban ne wanda yake da haddar alkur'ani ko kuma zai iya tsawaita sallah a cikin dare ya wannan raka a goma sha ɗaya wannan shine ya fi domin an tambayi annabi sallallahu alaihi wasallam sallar da tafi kowace sai ya ce tulul qunut wato sallar da ake sallar da ake tsawaita tsayuwa a cikinta a tsawaita ruku'u da a tsawaita sujada Ah, to don haka ne ah, ah, waɗansu malamai suke fifita wato sallar da aka yi raka'o'i kaɗan amma kuma aka tsawaita wajen tsayuwa da ruku'u da sujada to domin ta fi ita ce yadda annab sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana yin sallah kuma gashi shine abin da Allah ya faɗa a cikin alkur'ani ya ce wa komu lillahi qanitin ku tsaya wato wajen ibada sallah ga Allah kuna masu nutsuwa a cikin ibada kuna masu kunut to alkunut din shine wato tsawaita tsayuwa da tsawaita kankan da kai a cikin sallah idan kuma mutum ya zamanto bai samu wannan ba shi da hadda alkur'ani ko ba zai iya karanta alkur'ani surori masu tsawo ba sai ga gajerjerun surori to sai ya yawaita raka'o'i daidai gwargwado kuma yawaita raka'o'i din nan shi ma yana da tasa falalar Ah, domin wani daga cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam ah, ah, ashabu suffa waɗanda suke zaune kan dakali na kofar masallaci ya taɓa tashi ya yi ma annabi sallallahu alaihi wasallam hidima lokacin da ya tashi sallar dare sai manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce masa ka roƙe ni sai ya ce ina roƙonka ka a cikin aljanna sai ya ce babu wata bukata in ba wannan ba ya ce eh, ita ce kaɗai bukata ta sai ce to kai ka taimaka min ta fuskarka da yawan sujada to wannan ya nuna cewar yawan sujada zai yana daga cikin wasila yana daga cikin wato abin da zai taimaka ma mutum wajen samun kusanci da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin aljanna to samun kusanci da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko a cikin aljanna ai babu arziki wanda yake kamar sa to don haka ne wato waɗansu malamai suka fifita yawan adadin wato raka'o'i domin yawan sujada ya nuna yawan adadin raka'o'i kenan saboda mutumin da ya yi raka'o'i masu yawa sujadar da ya yi a cikin sallah za ta zama mai yawa shi sa aka ruwaito masu yin sallah masu tsawaitawa wajen masu yin raka'o'i da yawa a cikin sallah irin su imamu ahmad ibn hanbal da sauransu daga cikin magabata to mutum kowane musulmi sai ya duba daidai gwargwadon abin da yake ya fi masa a tsakanin tsawaita katu da kuma yawaita sujada din idan mutum ya zaɓi yawaita sujada ya rako'i da yawa to sai ya iyakance ya samu rakawoyi wanda zai dawwama a kai domin annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ibadar da Allah ya fi so ita ce wadda mutum ya dawwama a kanta ko da kankanuwa ce to an fi so mutum ya ɗauki abin da yake zai tsaya ya kiyaye shi ya dawwama a kansa to ita kuma kiyamu uh, ramadan asalinta wato kamar kowace nafila ce da an fi so a yi ta a gida domin annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a cikin hadisin zaid bin thabit afdalu salatul mar'i fi baitihi illa maktuba sallar da tafi kowace falala da mutum yake yi ita ce wadda ya a cikin gidansa sai dai sallar farla kuma annabi sallallahu alaihi wasallam yace idan salla ahadukum fi baiti falyaj'al li baitihi idan salla ahadukum fil masjid falyaj'al li baitihi nasiban min salatihi fa inna allaha ja'ilun fi baitihi dhalika khair khaira ah, yace idan ɗayan ku ya salla a cikin masallaci to ya sanya ma gidansa rabo daga cikin wannan sallar tasa wato ya yi sallah a gida domin Allah zai sanya alkhairi a cikin wannan gidan nasa to wannan ya nuna A alherin da ke cikin mutum ya sallah a gida kenan to wannan shine asali da kuma ka'ida na sallar nafila kuma wace iri ce musamman kuma sallar dare saboda inta a cikin gida ya fi kusa da ikhlasi sannan kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi nasi akan cewa ita ce tafi alkhairi sai dai annabi sallallahu alaihi wasallam a rayuwarsa shi ma fa haka ya yi duk da cewa annabi sallallahu alaihi wasallam shi ma haka ya yi ta shi yana yin ta shi shi kadai a cikin gida amma ya ɗauki darare guda uku ya yi ta a cikin masallaci kuma sahabbai suka bi shi ya tabbatar da su a kan binsa aka yi jam'i ya yi har a cikin kwana na wato na kwana na uku ɗin lokaci ma ya kusan kurewa da yin sahur sai sai umar a lokacinsa shi kuma sai ya mai da ita ta zama to sunna da wamamma ake yin wannan sallar a cikin masallatai a maimakon yadda da kowa ke yin ta a gida to har wannan ya zamanto al'ada da alama ta addinin musulunci har sahabbai su ne sayyidina umar addu'a kamar yadda sayyidina ali ibn abi talib yake cewa Allah ya haska kabarin ka ya umar kamar yadda ka haskaka masallatanmu da wannan sallah da ake yi to wannan ya nuna irin alkhairin da ke cikinta to sai dai a yanzu ga hashi al'umma an shiga cikin wani hali na wannan annoba wadda ta zo mana da muke addu'a Allah maɗaukakin sarki ya kwaranye mana ita ya yaye mana ita saboda haka sai mu koma na asalin na mutum ya yi sallah a cikin gida tun da babu yadda babu zancen haduwa saboda a ɗaukan matakai na tsare lafiya to mutum musulmi sai mu albishir da cewa A yi asalin ma yin wannan sallar a gida a tana da alkhairi kuma ita ce asalin yin qiyamul layl ita ce asalin yin qiyamul ramadan idan mutum ya yi ta a gida zai fi samun alkhairin da Allah maɗaukakin sarki ya rubuta kuma zai iya yi a farkon dare zai iya yi a tsakiyar dare zai iya yi a ƙarshen dare a dare ya fi domin kamar yadda manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wato wanda zai iya ce duk wanda zai iya yin witiri a a farkon dare to yayi a farkon dare wanda kuma zai iya yi a ƙarshen dare yayi a ƙarshen dare wannan kuma shine yafi alkhairi shi kuma kansa sallallahu alaihi wasallam ya sunnata mana yin wuturi din a haka kamar yadda Aisha ta ce <clears throat> min kullin layl qad awtara an sallallahu alaihi wasallam zuwa ƙarshen hadisin daga kowane dare annabi sallallahu alaihi wasallam yayi witiri yayi a farkon dare yayi a tsakiyar dare sannan witirin sa ya tike a ƙarshen dare to karshen dare shine ya fi alkhairi saboda sa'a ce da Allah maɗaukakin sarki yake kusantar bayinsa yake yake saukowa zuwa saman duniya yake cewa akwai mai neman akwai mai neman gafara in gafarta masa akwai mai bukata in biya masa bukatarsa akwai mai tambaya in bashi abin da yake so to alkhairai ne da Allah maɗaukakin sarki shi ya san iyakar waɗanda alkhairan da yake saukarwa a wannan lokaci to ballantana kuma a cikin wannan wata na ramadan wata mai albarka saboda haka jama'a ya kamata mu ribaci wannan lokaci kuma yin wannan a cikin irin wannan hali a cikin gida zai sanya haske a cikin gidajenmu kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya sa zai daɗa ƙara danƙon wato a soyayya da a ƙauna tsakanin mutanen gidaje gidajenmu za su zamanto masu albarka shaidanu za mu daɗa ƙara korarsu kuma wannan zai sunnata mana ya zamanto hatta bayan ramadan mun ɗauki wannan al'ada na cewa ba sai mun haɗu mun gama a cikin masallaci ba za mu yi za mu raya wannan sunnar duk da muna baƙin ciki muna juyayin kan cewa wannan alama daga cikin alamomin addini ta kubce mana saboda larurar da muke ciki da muke fata Allah maɗaukakin sarki ya yaye ta a cikin gaggawa Allah mai iko ne akan haka Allah ya saukar da rahamarsa gare mu wassalatu wassalamu ala sayidina rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh baki daya da haka muka kawo ƙarshen shirye-shiryen yau da gobe na wannan sati. Yanzu a madadin waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman ma abokiyar aikina da ta taya ni gabatar da shirin Zara Aminu Fage da dukkanin abokan aiki da suka ba da gudunmawa a cikin wannan shirin da Daniel Brown da ya daidaita mana sauti kuma ya haɗa mana shirin baki ɗayansa. Ni ce Amina Bahari Auna daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku. a sha ruwa lafiya kuma a yi hutun ƙarshen mako lafiya. Yau kiran kuma ta